Assalamu alaikum. Al'ummatar duniya muna kowa fatan alheri Allah ya samu dace. Barkanmu da wannan rana, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan rana ta Alhamis mai ɗimbin daraja, mai ɗimbin tarihi, mai falala, mai albarka. Ah, wannan rana ita ce ta daidai da sha tara ko? Sha tara. ga watan tara a miladi a haihuwa ashirin da hudu, a allah ya samu dace da fatan kowa yana cikin goshin lafiya <clears throat> kamar yadda kowa ya sani a wannan makaranta tamu mai suna suraji umar tv dai yanzu ka fara sauraron mu ko yanzu kika fara sauraron mu a danna alamar kararrawa a danna alamar su kira ne dan ku sake wani sabon karatu zai zo zuwa gare ka ko kuma zuwa gare cinye da allah a muna karatuttuka abin da ya shafi karatun falakiya wato tafiyar taurari a in aka ce falaki kamar inda kullum ake ta bayani ana magana akan dunkulallen karatu ne abin da ya taurarin ga baki ɗaya ilimin taurari abin da ya shafi karatun falakiya wanda a cikin abubuwan da muke ciki na yau da kullum akwai abubuwa da suka shigo sosai wanda ana aiki da su na bangaren karatun falakiya kuma a nan ne a hanyoyi suke na ɓangaren mafita addu'o'i za a yi ko kuma ainihin wata mafita ake nema aure ne ko rahin lafiya ne ko tafiya in dai Allah ya taimaka mutum ya ɗan karanci wannan fanni a kuma yana aiki da shi to za a sami sauƙin rayuwa cikin yadda Allah Allah da an daina yin abubuwa wato da ka da izinin Allah to kamar da kowa sani muna karantaka akan abin da ya shafi taurari taurarin nan sune ne na kawakibu sayyara guda bakwai a kansu muke magana mun fara bayani ɗaya bayan ɗaya to insha Allah dai za mu ci gaba a kan karatun abin da ya shafi shawarar kawaki ba sayyara za mu ɗauki tauraro na ainihin mushtari shi ma za mu bayaninsa amma ba yau ba yau wani lokaci ne wasu lokuta ne da za mu ringa su masu mahimmanci kullum ana tare da su abu ne ya zo maka sauƙi idan mutum yana da son aiki na lokaci mun yi karattuka akan abin da ya shafi burjen wata da rana da lokutan da ake wasu abubuwa a ciki mun yi karattuka abin da ya shafi manzila su kuma kullum kullum ne kullum kullum kullun kullun to wannan kuma aiki ne na lokuta wannan abubuwa ne na lokuta shi kuma aka ce lokaci kaga ba wai a kullun ne lokutan za su zo amma ya danganta kowane lokaci a wato ainihin da yanayin kyansa tauraron da yake aiki da safe watakila da zai dawo da yamma zaka ga watakila bai da kyau a wannan lokacin ko kuma wanda yake aiki da safe ka mara kyau ne amma watakila inda zai zagayo da yamma sai ka ganshi kuma ya kasance mai kyau a wannan lokacin domin akwai bambanci tsakanin ya idan aka ce yau tauraro kaza ne yake aiki da safe karfe kaza to da yamma in zai maimaita ba lalle bane a ce kyansu daya yana iya kasancewa kyansu daya amma ba lalle bane ya kasance kyansu daya da haka zamu mu bayani akan lokuta wannan karatun shi ma mai muhimmanci ne za ka ɗauka ka rubuta ka ajiye ka ringa aiki da cikin yardar Allah ba ko da baka jira manziloli ba kamar manzila rana kaza manzila tana yaga cikin kaza akan wani aiki naka ko akan wata bukata taka idan lokutan ana so su zo kusa kusa to kuma manzilar da za ta maka aiki tana can nesa bata zo tukunna to akwai akwai wasu sa'idan lokuta kamar inda kowa ya sani an rarraba ranaku akwai sa'idai taurari akwai sa'idi akwai nahisai in aka ce sa'idin tauraro ana nufin abu mai kyau in aka ce nahisi ana nufin mara kyau haka lissafin yake to akwai lokacin da taurarin rana ce mai kyau kamar lahadi da litinin alamis da juma'a ko wasan sa'ide ne wa'annan to akwai lokacin da za su zo su kuma ba sa'ide ba ne haka taurari da suke magana akan zuhal da murika wa'annan wasan na nahisan taurari ne ba su da kyau to akwai lokacin kuma da suke kuma aikinsu ya fi kyau an sani rana da wata da zuhara da mushtari su ne masu kyau to akwai lokacin da za su zo su kuma ba su da kyau a wannan lokacin in kai wani abu ma matsala za a samu da yawa kuma dai ana bibiyan mu insha Allahu za mu kawo su ɗayan bayan ɗaya kullum kullum tun daga ranar Lahadi har zuwa ranar Alhamis za mu karanto su cewa sa'a ta kaza ga tauraron da ke aiki kuma kamar inda kowa ya sani dai ranar Lahadi zuhal wato mushtari ainihin tauraron shamsu ne yake fara aiki a sa'a ta farko sannan abu na biyu a wannan sa'a ta biyu kuma a ainihin shamsu zuhara ce take aiki sai udar kamar haka sai zuhal mushtari murika shamsu zuhara udarit kamar kaga sun gama aiki awa goma sha biyu kenan sai dare su masu zawo su ma awa goma sha biyu to wayannan su ne a ainihin wanda suke jujjuyawa guda bakwai da suke jujjuyawa Allah yana jujjuya su to kowace rana za mu faɗo ta kuma da irin sa'atta za ka ji lallai akwai bambanci idan tauraron zuhal ya yi aiki yanzu zai iya kasance an jima in ya zagayo ba mai kyau ba ne zai iya kasance haka tauraron suke ba wani wanda yake da garanti a cikin akwai ranakun da suke idan ba su da manafin iko kamar yau kamar yau alhamis mushtari ne yake aiki to da shi da abokansa za a ga suna ana yin ayyuka masu kyau a cikin sa'o'insu amma wanda suke gaba da mushari za a ga ba aiki a cikin sa'o'insu haka haka ranar lahadi shamsu ne yake aiki to da shamsu da abokanta irin su mushari da me da za a ga ana aiki masu kyau a irin wannan ranakun ma'ana a wannan lokutan idan ba su wani kuma za a ga akwai ranar da sa'ar kamar ko sa'ar zuhara aikin gaba ake aikin ƙiyayya ake a wannan lokutan duka insha Allah za a biyan gwan ɗaya akwai awoyin da ake raba ƙauna tsakanin mutum da mutum akwai wanda ake haɗa soyayya shi kuma awa ɗaya ce ya danganta kowace rana kuma akwai ta ba kowace rana bace ba za mu faɗo ta insha Allah musamman ya kasance ranar sa'idiya ce to ko ma ba sa'idiya ba ce wannan karatu ne na awa awa shi wancan karatu ne na sa'idancin ranakun ne ga baki ɗaya haka wannan kuma na awa awa awa awa ne cewa to ko rana ya ce ko rana ya ce to idan awa kaza ta zo ga abubuwan da ake so a yi kuma in a wannan awa aka yi aka samu sa'a aka yi insha Allah an dace da sa'a ko aure ana yi ko tafiya ana yi ko zuwa wajen mai mulki ko wani menene ba ruwan shi da lokaci da ranaku sa'idi shi wannan lokaci ne lokacin ne sa'idi haka rana kaza lokaci kaza rana kaza lokaci kaza rana kaza lokaci kaza insha Allah to kamar yadda kowa sani a a shi wayannan ranaku da kuke gani kamar a yanzu a nan munan Najeriya irin su Nijar da sauran kasashe rana ko kuma sa'a ta farko tana kama ne karfe 6 da 'yan mintuna wani wajen da minti 10 wani wajen da kwata wani da minti 11 12 13 amma lokutan dai ba sa saba sosai su dan daga nan zuwa rana ya ce ma za ka iya ganin bai fi dan bambancin minti 1 ba daga nan zuwa rana ya ce to shi bai da saɓani sosai da haka a kowace rana a yanzu a wannan lokacin da muke ciki daga nan zuwa 'yan wasu watanni haka ɗan bambancin kaɗan ne ya danganta da yanayin fitowar rana ɗan bambancin kaɗan ne sa'a ta farko a kowace rana kenan tana kama karfe shida da kwata zuwa bakwai da minti sha shidda a nan eh, eh, a nan inda muke kenan da kuma sauran 'yan wani haka sannan sa'a ta biyu tana kama ƙarfe bakwai da sha shida zuwa takwas da minti goma sha bakwai sa'a ta uku karfe takwas da sha bakwai zuwa tara da minti sha bakwai sa'a ta hudu kenan karfe tara da sha bakwai zuwa goma da sha takwas sa'a ta biyar karfe ainihin goma da ainihin a sha takwas zuwa sha ɗaya da minti ashirin sa'a ta shida sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha biyu da minti ashirin sa'a ta bakwai sha biyu da minti ashirin zuwa karfe ɗaya da minti ashirin da ɗaya sa'a ta takwas ainihin karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da ɗaya zuwa biyu a wato ainihin karfe karfe ɗaya za a ce karfe ɗaya da minti ashirin da ɗaya zuwa karfe biyu da minti ashirin da biyu sa'a ta tara karfe biyu da minti ashirin da biyu zuwa karfe uku da minti ashirin da uku sa'a ta goma karfe uku da minti ashirin da uku zuwa hudu da minti ashirin da biyu sa'a ta goma sha ɗaya karfe hudu da minti ashirin da biyu zuwa biyar da minti ashirin da uku sa'a ta goma sha biyu karfe biyar da minti ashirin da uku zuwa shida da minti ashirin da biyu wayannan su ne sa'o'i na ranaku wayannan su ne sa'o'i na ranaku a awa goma sha biyu idan dare ya zo sa'a wato sa'a da za ta zo ta gaba ta dare kenan ita kuma za ta fara daga karfe shida da minti ashirin da biyu haka ita ma zuwa a wato zuwa ashirin da hudu zuwa shida da ashirin da hudu haka a bakwai haka kamar ina kai wannan dinnan haka za ta zagayo ita ma to wannan sa'o'in dare kenan wannan su ne ake cewa sa'o'in a wato kawakibu sayyara wannan lokacin da kuke ganin sa kullum kowa ya riga ya sani mafi yawanci <coughs> ana ayyuka na alkhairi a ciki kuma ana aikin da ba daidai ba a ciki hiba baya magana akan ranaku kamar aikin ranaku a aikin lokaci ne shi baya wuce awa ɗaya shi aikinsa baya wuce awa ɗaya gabaki ɗaya to da haka kowace rana za mu faɗo za mu fara daga ranar lahadi tun daga sa'a ta farko zuwa sa'a ta sha biyu tauraron da ke aiki da rana kuma za mu faɗo a tauraron da ke aiki ranar lahadi shine ake cewa shamsu yana aiki ranar lahadi sannan kuma da kuma daren alhamis daren alhamis wane ne daren alhamis jiya laraba to jiya da daddare karfe shida da yan mintunan nan lokacin da dara ta faɗi zuwa wayewar garin yau alhamis shine ake cewa daren alhamis to tauraron da ke aiki yana aiki ranar alhamis wato ranar lahadi shi shamsu kenan wanda za mu bayani a kansa za mu fara da ranar lahadi ne ranar shamsu tana fara a ranar lahadi daga safe zuwa karfe shida da wannan 24 kenan ya riga ya wuce ba zai kara kamar sharafi ba sai sai daren la sai daren alhamis kamar daren jiya kenan zuwa wayewa garin yau da safe lokacin fitowar rana kenan yana aiki bayanin da aka bayar wanda zai aiki a ranar a rana shi zai yi aiki shi zai irin bayanin iri ɗaya ne da na ranar da na wancan lahadin da ran alhamis ina fata kun fahimta wanda zai tauraron da zai aiki da rana da aka ce shamsu yana aiki ranar lahadi da kuma daren alhamis to irin bayanin da muka faɗa a ranar lahadi shi zai faru a daren wato a daren alhamis duk ɗaya ne yana aiki ranar lahadi da kuma daren alhamis irin bayanin da zamu bayar ranar lahadi shine zai yi aiki daren alhamis wannan shine bayanin to wayannan sa'o'i na ranar na ranaku sa'o'i ne akwai masu kyau akwai marasa kyau sannan kuma ya danganta sa'a ta farko ita ce ranar lahadi ran lahadi za mu fara sa'a ta farko karfe shida da kwata zuwa bakwai da sha shida ranar lahadi tauraron shamsu ne yake aiki a wannan lokaci abubuwan da ake so a yi a wannan awa ɗaya ɗin a wannan awar ana yin aikin soyayya ana yin aikin da ya shafi abin karɓuwa ana shiga wajen mai mulki idan mai mulki kake so ka je wajensa ko da baka jira wata manzila ta zo ba to ga lokaci wannan yake shi ma aikinsa shi ma shi ne wannan aikinsa kuma ita aiki ko kuma addu'a niyya ce abin da ka kuturce a zuciyarka da shi ne zai ma hukunci na yi niyya yanzu aiki zan yi ba aikin manzila ba ba aikin wata ba ba aikin koyo ba a'a aikin sa'o'i zan yi don haka karfe ka da minti kaza bara in niyya in tafi wajen wane da niyya bukata ta tafiya to insha Allah in Allah ya yadda zaka ga in ka je din bukata ka za ta biya wannan haka lissafi yake da haka ana shiga wajen mai mulki a wannan rana ta ran lahadi kuma kowace lahadi ne a wannan sa'a din ta farko ana shiga wajen mai mulki ana iya aikin soyayya ana iya samun karbuwa wajen mutane ana wato ainihin sa sabon kaya kuma sabon tufafi in ana so yayi albarka ko kuma sabon abin hawa ko kuma sabon gida sabon wani abu in ana so a ƙare shi a fara aiki da shi ko sabo waya ko sabo menene in kana so wani hau kada ya faru da shi to a wannan awar ka je kai wannan aikin wannan shi ma wani sirrika ne wanda yake ide masu kyau wanda sirrika ne wanda in Allah da za mu ringa faɗin su da izinin Allah sannan sa'a ta biyu ta ranar Lahadi tauraron zuhara ita ce take aiki a kowace Lahadi a sa'a ta biyu tana fara aiki karfe bakwai da sha zuwa takwas da minti sha bakwai a wannan lokutan kenan to a wannan awar me ya kamata a yi wannan awar ita kuma ba ta da alkhairi la kaira fiha ba ta da aikin alheri a ciki wannan awar ba ba aikin alheri a ciki kusan mafi yawanci ma shiru akai yi akan ta ba wani ma abu da za in aka ce aikin soyayya za a yi ba za a ga daidai ba idan aikin ƙiyayya ne ma shi ma ba za a ga daidai inda ake so ba wannan sa'a ta biyu din ta ranar ladi sa'a ce na hisiya wannan sa'ar na hisiya ce kaga tauraro zuwa na ce kakamanta zuwa rasa idi ya ce amma kuma a wannan ranar taron lahadi ta zo a mazaunin nahisiyar a awa ce wannan sa'an nahisiya ce sannan sai sa'a ta uku hudari shi kuma hudari na ran lahadi kenan yana fara karfe takwas da minti sha zuwa tara da minti goma ranar lahadi kenan shi kuma wannan aiki ake so shi ma hudari ana so ana aika saƙo idan ina wanne yake son ya aika sako saƙon ya isa inda yake so ka rubuta takarda za ka aika wani shugaban ƙasa ko wani gwamna akan ya sa maka hannu kai kokari ka cusa ka tura wannan sakon ka tura wannan sakon a wannan lokacin kuma ana aikin tafiya idan tafiya ce ta kama za a iya tafiya a wannan lokacin Allah zai kare ka a wannan aure in dai ka tafi in Allah ya yarda in dai ba wai ka san hanyar ba ta da kyau bane in dai wani hau ne ya faru da kai ga tafiya a wannan awar ka tafi ka tashi ka tafi to in Allah ya yarda ko da baka je inda zaka je ba sai da ka kwana kana tafiya Allah zai kare ka da duk wani sharri mai sharri da izinin Allah to a wannan awar ta Lahadi awa ta uku kenan sa'a ta uku ana aikin tafiya ana ana yin tafiya sannan kuma ana aikin hada wato hada soyayya shi ma sannan kuma ana tura sako ina mai son ya aika saƙo wa mace ta saurare shi ko ya aika wa mahaifinsa saƙo akan akan wata bukata? ko ya je da wani abu dai da ake so a yi da shi mana so ake ka aika wani abu ka yi wani abu ka aika wani abu da za a ga result ɗinsa ya zo kyakkyawa to insha Allah in Allah ya da duk sakon da ka tura a nan lokacin za a ga abinsa ran Lahadi sa'a ta uku sannan sai a sa'a ta hudu ran Lahadi shine kamar kamar ran lahadi zai fara aiki karfe tara da minti sha bakwai zuwa goma da minti goma sha takwas ran lahadi kenan shi kuma mai aiki aiki a wannan kamar kaga kamar shi ma sa'idi ne amma kuma tun da ya zo ran lahadi ba ya da karfi ba ya da katakus me yasa saboda eh, shamsu ne yake jagoranta wani rana duk ran da shamsu yake jagorantar rana to da mushtari wato a kamar ba ya da tasiri a wannan rana kwata-kwata gabaki daya eh, in dai aka ce irin wannan ranakun ne to kamar bai da a cikin awarsa a cikin sa'arsa kenan awar bai da tasiri bai da karfi ba aikin alheri a ciki shi ma la a ciki ba aikin alheri a ciki sannan sa'a ta biyar a ita ce zuhal zuhal ran lahadi yana fara aiki karfe goma da minti sha takwas zuwa sha ɗaya da minti goma sha takwas me ake so a yi a wannan sa'a shi kuma aiki ne na barna aiki ne na afka gaba ran lahadi kenan amma fa ran lahadi aiki ne na afka gaba shine ake aikin firra'u amma a ji tsoron Allah wallahi in dai aka samu aka yi firra'u a irin wannan lokacin to wannan kuma amma a san ya za a yi ta amma sai dai idan kasance a kan wato barna ce za a iya yi ko kuma aika gaba ko aika fushi ko kuma ibdali sihir adawa da kiyayya da gaba fashi da makami duk duka irin wannan lokacin mugaye mutane irin wannan suke sa'a suke samun lokaci su to amma dai aikin shi ma ba a cika so a aikin ba ma aikin alheri a ciki sai dai irin wannan aikin ibdal sihir ko shan wani magani da zaka yi a wannan awar zaka iya yi a ran lahadi kenan fa nake muku wannan bayanin sannan sai ran lahadin dai sa'a ta shida shine mushtari shi kuma zai fara aiki karfe goma sha ɗaya na rana da minti ashirin zuwa sha biyu da minti ashirin na rana kenan shi kuma wannan lokaci a ana so a shi ma wato shi ma irin wancan ne ana so a isar da saƙo wajen mai mulki ko kuma wajen sarki ko wajen wani ɗan siyasa ko wajen mahaifinka ko kuma ka isar da saƙo wajen na gaba ba wai na ƙasa da kai ba a'a in kana so a yi maka umarni wato a yi maka kai a yi maka abin da kake so in Allah ya da isar da saƙo wajen na gaba da kai akan wata buƙata ko akan a sa maka hannu ko a wani abu shi ma ana wannan aikin a sa'a ta shida sannan sa'a ta bakwai ita ce a murika a ran lahadi za ta zo karfe sha biyu da minti ashirin zuwa karfe ɗaya da minti ashirin na rana sa'a ta bakwai kenan shi ma wannan sa'a murika aikin barna ake ita ma babu alkhairi a ciki masifa ce gaba ce abga ƙiyayya ce in kai so ka ƙulla wani abu ya yi abin gaskiya ba zai yi ba ko me kai niyya ga kulla ka ce za ka je ku kulla wani kasuwanci da mutum za ga zai wahala yiwa in ya yayi ma ba alheri a cikinsa za ku je ku zauna ku yi wani mitin a wannan lokacin ƙarshe ba za a haifar da ɗani ido ba za ku je ku yi sulhun aure a wannan lokacin ƙarshe ba za a taɓa samun abin da ake so ba a cikin wannan lokacin in dai aka ce a wannan lokacin za a shi ma babu alheri a ciki sannan sai a ranar lahadin again sa'a ta takwas shine za ta zo karfe ɗaya sa'a ta takwas karfe ɗaya da minti ashirin da biyu zuwa biyu da minti ashirin ɗaya da minti ashirin da ɗaya zuwa biyu da minti ashirin da biyu na ran lahadi fa kenan wanda sa'a ce sa'a shamsu ce za ta zo a wannan lokacin ita kuma ana yin dukkan aikin wata bukata eh eh ana yin aikin duk wata bukata wahiya sa'atun sa'idatun wannan sa'a ita din sa'idiya ce duk wani aikin alheri <coughs> ana yi a ciki duk aikin da kake ganin na alheri ne ko tafiya ce ko wani aiki wanda yake inda yana na alheri ne ka tabbata wannan aikin alheri ne to za a iya a wannan sa'ar ran lahadi sa'a ce sa'idiya sa'a ta takwas lokacin da shamsu ta zagayo kenan wannan lokacin lokaci ne sa'idi ana yin samun garaba ana samun rinjaye a wannan sa'ar ita ma sa'a ce sa'idiya sannan a ah, sannan sa'a ta tara sa'a ta tara za ta fara aiki karfe biyu da minti ashirin da biyu zuwa karfe uku da minti ashirin da uku sa'a ta tara ita ce tauraro zuhara kaga zuhara a farko an ce ba alheri to amma kuma sa'a ta ta biyu da za ta zo a wannan karfe karfe tara da minti ashirin da biyu zuwa karfe a'a karfe biyu da minti ashirin da biyu zuwa karfe uku da minti ashirin da biyu na ran lahadi to wannan sa'a ita kuma ana neman mutane a ciki idan ana so a samu a samu mutane ɗaukaka ma'ana ana yin aikin ko a sha wani magani ko menene a nemi mutane ne su zo ina mai neman sa'a ta zuwa ra to a neme ta ran lahadi idan kana kusa kusa da ran lahadi a neme ta ran lahadi sa'a ta biyun ba ta farkon ba sa'a ta sa'a ta biyu karfe karfe biyu kenan ko da minti ashirin da biyu zuwa karfe uku da minti ashirin da uku wannan sa'a ta zuhara ana neman masoya a ciki ana ɗaure ana soyayya mai zuciya ana sulhun aure a ciki eh ana sulhun aure a ciki a cikin wannan ana giwa a je a sulhunta masar wato ma'aurata guda biyu kuma sulhun su yayi da izinin Allah masu gaba mutum biyu idan suna gaba ana zuwa a je a sulhunta su a wannan sa'ar ta zuhara idan aikin soyayya ne in wani maganin da zaka sha na soyayya ko na menene ka sha a wannan sa'ar ta zuhara ko kuma kai wani aiki ko kuma kai sadaka da niyyar da niyyar soyayya ko kuma da niyyar wani abu musamman wannan ladin da za ta zo saboda yanzu tauraro zuwa da tana cikin burjin mizanu tana cikin manzilar wane ne gufur ne ko to tana nan aikin zai tafi a irin wannan lokacin kamar kamar sa'o'in zuhara kamar na lahadin sa'a ta biyun nan za ta zo to aikin yana da kyau da izinin Allah kan tabbas kuwa wannan ita ce nan sannan sai udarid sa'a ta goma sa'a ta goma sa'a ta goma ce za ta zo udarid karfe uku da minti ashirin da uku zuwa 4 da minti ashirin da biyu ita kuma wannan sa'a ta hudu a a ita ma aka na so ka aikata duk abin da ka ga dama duk abin da ka so wannan inda ana so a samu ribarsa shi kuma kamar aka ce a kana so ka samu ribar wani abu abu ne ka samu ribarsa ana so ka sai in ka sai wani abu kuka kulle wani kasuwanci a nan a samu wutar riba abin ya haihu ko aure aka yi a wannan lokacin ana samun albarka a ciki ana so abin da zai haihu haka <clears throat> eh, ko da mu'amala aure aka yi a wannan lokacin aka samu da irin wannan lokacin in Allah da za a samu mai albarka ɗin kamar abu riba ce duk abin da aka kyankyasa da aka shuka a wannan lokacin ko shuka ce za a girbe ta abin zai albarka da izinin Allah ita ce sa'a ta goma sannan sa'a ta goma sha ɗaya ita kuma ita ce ran lahadi kenan fa sa'a kamar kenan sa'a kamar za ta zo karfe 4 da minti 22 zuwa 5 da minti a ainihin zuwa 5 da minti 23 ita ce ran lahadi kenan ita kuma wannan sa'a ne ake yi ita kuma ana ana ana rubuta ne ana ana rubutu ne rubutun katini ko hatini masu rubuta hatini ko wani ko wani takarda wacce kake so kamar ta zama mai kwarjini ko da baka mata wata addu'a ba za ka rubuta wata takarda ka ajiye ko kuma za ku yi agreement za ku yarjejeniya ta wata kasuwanci a rubuta ko an yi cinikin fili za a yi rubutu abin da aka rubuta dole ma ya tabbata kaga sa'a ta farko ta ta kamar din an nuna ba mai kyau bace amma wannan da sa'a ta zagayo haka ita kuma ta nuna cewa za a iya a rubuta wani rubutu ko ma na me in so abin ya tabbata rubutu shi ma a dalilin wannan rubutun abin ya tabbata to insha Allah shi ma za a za a gabatar da shi a irin wannan sa'ar ba fata ake ba a ce a yi sakin aure a irin wannan sa'ar to gaskiya za ga zai wahala wannan auren a koma eh duk abin da aka rubuta abin ya tabbata zai wahala abin ya koma a auren a dawo da shi za ga ana targima ne zai wahala kaga aka ga a dawo dan haka dole a ringa kiyayewa hatta na lokacin sakin ma shi ma za mu zo kan lokutan sa. ba kowane lokaci ake saki ba dama sakin ba a san sa in akwai sa'ad da in aka saki ba za a dawo ba har abada ta tafi kawai akwai sa'ad da in an yi saki ko ba ka so sai ka da matan nan ita ma ko ba ta kona Allah ya ta dawo ko ya za a yi ko ya za a yi akwai awoyin da akwai sau'in da su ma suna nan a cikin satin nan za mu zo da su in Allah da akan karatuttuka na na na na wayannan awoyin su karatu ne ba na ranaku bane na awoyi ne nan da aka a kiyaye ba kowane lokacin ake saki ba in dai ka tabbata za ta dawo to ba kuma lokacin za a yi saki ba dan kaga sai an yi sakin kaga ana ta so a dawo kuma a kidawa to akwai dalilin da yasa kun yi ne a sa'a wacce take ba daidai ba ba wacce ake so ba to haka irin wannan sa'ar ta kamar ta awa ta sha ɗaya ita ce karfe hudu da ashirin da biyu zuwa biyar ɗin nan da yan mintunan nan zai wahala duk abin da aka rubuta ne sai ya tabbata zai wahala kaga an yi saki kaga an dawo ita ma sannan sa'a ta ƙarshe zuhal karfe 5 da minti 23 zuwa 6 da minti 24 taron la'adi kenan shi kuma ita kuma wannan sa'a ta zuhal jama'a ba aikin alheri a ciki la ta'amal fiha shay'an fa innaha nahisatun ita wannan sa'a nahisiya ce ba a ba a gyara wani abu duk abin da za a ce a zo a gyara sai da ai barna rushe titi barnan gida wannan rushe gida ko menene menene ana yawan yin barna ba a gyara duk abin da yake gyara ne ba a yi a wannan lokacin kuma duk abin da aka gyara ba lallai ne duk abin da aka rusa ba lallai ba ne ya gyaru ba shi ma kaga irin wannan shi ma har da cikin aure shi ma shi ma kamar rusa aure ne zai wahala ka ga gyaru in aka rusa soyayya a irin wannan awar ba lallai ba ne a iya daidaitawa in aka bata tsakanin mata da miji a wannan an dingi samun rigima kenan idan aka bata tsakanin masoya guda biyu zai wahala kaga an dawo daidai idan aka bata tsakanin yaro da ubangida a wannan sa'ar taron lahadi karfe shida da biyar da minti ashirin da uku zuwa shida da minti ashirin da uku duk abin da aka bata tsakanin wani da wani ba lallai bane a sulhu sulhu baya yiwa irin wannan lokacin ko sulhun aure aka je ko sulhun menene aka je sulhun baya yiwa ma'ana rusawa ake a wannan lokacin duk abin da aka rusa kuma ba zai yar ba haka lissafin ke kan tabbas ba to wayannan sa'o'i da kuji mun zagaye guda goma sha biyu su ne suke magana akan sau'i na ranaku amma wannan na ranar lahadi ne karatu na gaba za mu zo ranar litinin shi kuma wannan na ranar lahadi ne kuma kowace lahadi daga wannan lahadi mai zuwa kowace ce ka rubuta ka ajiye ka kiyaye cewa ga abin da za a ringa yi ga abin da ba za a ringa yi ba wannan shine abin da zai kasance mutum ya yi sannan kuma wannan bayanin da muka ji mun kawo yana aiki ne ranar lahadi da kuma daren alhamis wane daren alhamis shine daren jiya da ya wuce tun jiya da dare zuwa wayewar garin yau da safe shine shine da shine shine da daren wannan daren da zamu daren wannan wannan shi ake cewa daren juma'a to wannan na ranar na ran lahadi ne da kuma daren alhamis wannan shine karatun da zamu yi cikin yadda Allah wannan karatukan akwai karatutuka na ranaku da su zo gaba insha Allah awoyi ne masu karfi ka ji duk abin da aka yi a wannan awar abu ne shi wannan la shakka ko ba wani hukunto a ciki akwai abin da ba ma addu'a za ka zauna kai ba kawai wani abu za ka aikata kuma kaga abin ya yi kawai to insha Allah a bibiye mu cikin yadda Allah za mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi